Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa mulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Malaman ɗariƙa sun fara yin tsokaci a kan zuwan Dr. Ahmad Gumi Iran inda hatta wahabiya salafawa 'yan izala wasu daga cikin malamansu da yawa suke zargin dr ahmad gumi da cewa ya faje iran ne kuma ya dawo da kwangila ta shi'a da sauran maganganu in Allah ya yarda yanzu za mu haɗa ku da ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa wato Sheikh Nura na ta'ala Hausare Sakkwato a ji tsokacin da ya yi da jan hankali da ya game da zuwan shi wannan Dr. Ahmad Gumi ran da ya je ya dawo a yi sauraro lafiya. A bayan wannan karatu da muka yi na sunan abi daud zan ce muna da saƙon da muke so mu iyar guda biyu saƙo da farko ga al'ummar musulmi a halin suna na najeriya gaba ɗaya game da abin da ya gudana da dr ahmad abubakar guni dr ahmar dan dan mala abakar gumi rahimahullah ya samu gayyata ƙasar iran kuma ya je iran wurin taro ya dawo kuma mun gane cikin taro iran kuma mun gane tare da zaksaki kuma mun ga ya je ya dawo ya dawo ya faɗa abin da ya kai shi taro ne na haɗin kai da ya ambata dai da sauransu ya dai bayanai mun saurari bayanin shi to amma zuwan da ya iran daga gayyatar da an kai mai da fahimtar da ya yi da jawabin da ya bayan ya dawo duk gaba ɗaya mu ba mai da su ba kuma ba mu gamsu da su ba kuma laye kowa ya yi kaɗan ba fahimci bayanan da ya yi ko mu gamsu ba mu gamsu ba kuma babu gamsu kuma kada allah ya samu gamsu abinda an dalili ba dogon bayani zai yi ba mu dai wallahi ba mu yadda da shi abada da dan shi kuma ba mu yadda da shi a ko mu fahimce su har abada wallahi duk gaskiya dan shi'a da abinda kula ba mu yadda da ita don da Allah ya mu taɓa sanin gaskiyar su ba dan babu yadda za a yi wallahi mu fahimci waɗanda ba su yadda da sahabban manzon Allah ba wallahi duk waɗanda ba su duk wanda bai girma ba abubakar da umar ba mu girma ba shi duk wanda bai yarda da su wallahi ba mai yarda da shi har abada waɗanda yake wallahi la wallahu ma arabna min dini shay'an ba don sabon manzon Allah ba da ba san komai cikin addini ba wallahi kuma kwassan wani abu cikin addini don su ya san shi don ba kai taɓa zama da manzon Allah ba su sun ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su wannan alqur'ani su su a karɓo shi ko kaso ko kaki su suka rubuta shi ko kaso ko kaki su su a koyar da yadda manzon Allah ya addini ko kaso ko kaki da ka shi shi'a suna da yaudara kala-kala magabata sun waɗi su, ba mutane yanzu ba dukkanin littattafan malamai magabata masu bayyanar da miyagun aƙidu sun faɗi shi'a da aƙidunta nan gare musirar kari jelani ya faɗa a algun ya tashi sannan wato abul hasan al-ash'ari wannan a wannan ma a sirar ba ma wuri guda ba sannan malamai da yawa ba sai na ambace su ba saboda haka ni ina ganin bai karanci a gidan shiya ba ko kuma in ya karanta to gaskiya ya sakaci babu amana ga shiya babu cewa wai a kira taro na haɗin kai to mun ji yana magana wai akan siyasa malamai suna da karatu amma wasu ba su san siyasa ba to mu wallahi ya sani ba alfahari mun karatu siyasa addini shehu abdullahi gondo ya muna da yawo siyasa ce shehu abdullahi gondo ya muna da yawo siyasa ce ya yi muna diya'u alin rashadi fi ahkamil hijrati wal jihadi fi siyasatil ibadi an gane ko diya'u diya'u kusan goma sha tara shi wa gwandoyi sannan mun karanci littafai masu magana akan siyasa na ta shari'a tsarin da za a bi domin canjin zamani ta nan shi aminu na mahmud ballo ya muna shamsu zagirati fi min haji alil basirati wanda ya kawo mana canji canjin ahkamu da canjin zamani ta tagayyarul ahkam fi ikhtilafil ashkhas wa fi ikhtilafil azman wa fi ikhtilafil amakin wa fi ikhtilafil maqasid da sauransu don haka ya karanci littafansu ya sanyo darasu sannan ya hukunci a kai sannan ya sani magana akan soyayya su da 'yan palestine ko kaza wannan daban take mu dai wasu sun ka koya mana maso palestine mai musu addu'a man mu bada abin da allah ya kore muna mai iya kai gare su ko ba haka ba sannan abubuwan da ka tafi ga misali su saudiya kaza kolin ayyukan da saudiya ka aikata wa haramun nan ba malamin da zai yarda da haɗa mata da maza ko aikata amma abubuwan da shi ake aikata a irin da rubuce-rubuce su in mutum yadda za su sai musulunci to mutum ko najeriya da yake magana najeriya sai dai ayo yaudare ka duniyance shugabannin amma ai baka zama kahiri ba to ba zan tsawaita ba mu dai abin fahimtar da yawa iran ba mai dare ita ba ba mai da fahimta ce ba ko ba ka ba kuma muna kira ga al'ummar najeriya musulmi allah suna kar da fahimtar shi idan ya biyo baya na mai to ɗaya bayan ɗaya yi mai raddi sai mun ida sauraron sauran jawabai ne tada zan girgiza ma malam abokin da'awa akan alkitabu sunna malam asali sunna kaduna yadda ya bi magana ta ɗaya bayan ɗaya na saurare ya yi mai raddi to mai so ya saurari raddin malam asali sunna ya wadata su muna kira ga sauran malamai na Izana da salafiya kada ku nibi cewa dr ahmad dan dan malam abubakar gumina rahima walla a gaba ya kamata a mai daddi ba dan gidan kowa na wariddi lokacin da abdul jabbar ya zo dan mallan nasu kabar na a matsayin mu na kadirawa mun yi to mun mai daddi don ya kauce to kai kuskuren fahimta a jawo al'umma a barkar da su wannan shine jawabi na farko a Sheikh Nura na Ta'ala a Wasarar Sokoto a yayin da ya yi bayani ya tsokaci a kan zuwan Dr. Ahmad Gumi Iran ya je ya dawo. An ji ya ce Sheikh Nura na Ta'ala ya nuna cewa su fa gaba ɗaya ba su gamsu da wannan ziyara da shi. Dakta Ahmad Gumi ya kai Sokoto je dawo ba saboda haka shi bai yadda da irin wannan abubuwan ba saboda haka yana jan hankalin mutane a kiyaye sannan an ji yacca kuma ya fito ya nuna ce ya nuna yaba wa Asadu Sunna akan raddin da ya dinga yi wa shi dakta Ahmad Gumi da sauran bayanai da ya yi to Allah ka ɗora mu akan hanya ta gaskiya Allah kuma ya ɗora mu akan hanyar daidai Allah ya kiyaye mu ya tsare tsare mai tsare imanin mu a tsamo tare da mu a tashar taskiya tv don kawo muku karatuttuka daga malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu